Ni ne Reverend Dr. Shuaibu M. Bell, shugaban makarantar tauhidi da ke Ekwa Bayara. Cutar coronavirus da gaske ne, cutar tana yaduwa daga mutum zuwa mutum ta hanyar tari da atishawa daga wanda ke dauke da ita. An umurce mu da mu dakatar da dukkan gudanarwa na ikkilisiyoyi daga yanzu zuwa nan gaba. Mu rinka sauraron faɗakarwa ta hanyar sadarwa kuma a dinka karanta littafin mai tsarki maganar Allah akai-akai a guji halartar babban taro kamar kamar zumunta da riɗin suna da sauransu. Idan mutum ya fara jin alamomin cutar coronavirus kamar zazzabi, tari ko numfashi da kyar, a kira layin nan akan sifili takwas sifili sifili tara bakwai sifili sifili sifili sifili ɗaya sifili. Hukumar NCDC za ta ɗau matakin gwajin cutar coronavirus a kyauta. abin da ya kamata. Wannan saƙo ne daga Nigeria Center for Disease Control da Hukumar Lafiya ta ƙasa tare da goyon bayan abokan hulɗa.